farin wata oho farin wata farin wata oho farin wata farin wata oho farin wata da ta gabata uh-huh. na bar ganin ganinta da yamma an yayyafi ran talata ba ni san hayaniya na ce in huta dab ga ta nan ta garzayo da saurayinta uh-huh. gobara ta tashi zuciya ta baci uh-huh. duk abun da da nake da ke na daina naci na gira ki hani amma na kina da daci taya ta yau ta huje zan kai faci duk ina zato da ni da ke fa sai ko duniya ta rinka kishi ana faɗa da nishi amma gashi yau halin ki ta raba mu ba ni son ki karki damu ba abun da zai hada mu sa da ni ba gashi yanzu kina kallo na ba na sanki dan kin ganni a ti tunanin kawo ni talent don na gaji da kai ba ko kuma na so na bata maka mutunci ka yi hankuri mu ci gaba da tafiya tare gaskiya ba zai yi ba ba zan iya zama tare da ku ba ai ba dole ba ne sai na rayuwa da ku kowa ya je rayuwar shi kawai don tafi in je kudin new record din na nema ba haka ya kamata mu yi ba jilas ya kamata dai ka zauna mu yi magana madam gaskiya ke hakuri babu wata magana zan iya da ke yanzu wata hudu kacal ya rage tsakanin da ku daga nan kuma shikenan ba zan ƙara wani sanin ɗin kamfanin nan ba amma dai ka sake tunani eh, farin wata farin wata farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah ya maka haba sarki me abin ɗaga hankali a cikin wannan abin sarki ka sani fa duk artist din da aka cikin wannan record label din kafi karfin su kai fa babba ne bro ba za a gane ba ne wa ake son kishiya yanzu ai ba wanda yake son kishiya idan na bari aka kawo yaran nan komai zai iya faruwa wani ya samu wani ya rasa yau duniyar ga da faɗi Are you ready now? nani. SB! Da ake cike ne. Dama neman ka nake wallahi. ne? Ya haƙuri. Minti ɗaya kacal. Ya Kai mutum ne. Ya haƙuri. Minti ɗaya kacal. Ya Ya Ka ce dai kai ma kana jin jiki a mutum. Wallahi haka yake hakuri ne ka inda inda magana faisal ne dan girman Allah me yasa kake dawo da abin da ya wuce baya ni ba ka gane da faisal da kai duk ɗaya kuke a wuri haka dai tare muke haka dai kace mu dai bar wannan magana ba ita na abin nan kasar ni nan akwai uh, ofa da muka samu gashi form ne aka kawo mana na wani kamfani audition za a idan ka je ka ci misali idan ka yi participating audition din ka ci daga mu har kai talaucin ne a bari a rabin Allah wallahi tallahi kaga yanzu ka je ka ci wannan ayi mun kwashi mun haye talaucin mu mu da talauci kuma hede mu ga ana yi mun shi kaga mun fi so gari ka ci wannan abu ni na gaya maka fa haka ne amma ina jin tsoron zuwa wurin nan saboda a cikin mawaka ni wane ne da har zan iya shiga sahun mawaka wai a ce na yi competition da su har in sa rai da zan ci gaskiya ina jin tsoro da za ka ci to a yanzu ka sa ranka ka ci to me ya rage kaga ina kidan da muka yi eh yanzu shi za mu dora voicing in muka dora voicing ka je ka karanta wannan abun in ka karanta inda za ka cika ka cika sannan wannan information ɗinka da za mu yi online ran da za ka je ka tafi da form ɗin ka kwantar da hankalinka kawai ka sa a ranka an yi audition kaci shikenan an gama bude ta idan maka kaifi Boy kamar da wasa yau da so da ya tuntuɓe har ya yi mini rauni fatar jikina ya salbe har na kasa barci zuciya ciki ya laɓe ya yi gini cikin ta wanda ba abu ya biya yaushe ne bukatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe so da siyasa ce ta baza da na yi zaɓe domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya nake kin banga gaguri na zama ba zan yi shawagi ko cikin daji inda ke kyaba gina ba ba a ƙasa bani a sama in na ganki ba zan dawo ba gunki zan tsaya ko a gidan haya na aje ke ba kyakin zama ba ke nake jira karki makara da rashin ki ba zan aure ba ki yi gada wanda zan tuna da sautukan ki ba zan manta ba ba laifi bane tawa kiyo kira a da gaggawa lalle rashin kiya dame ni na daina ci bare barci ni dai an san ki nisa an kasa ayyamin tausa ko na kiran ki ba kya dauka a hakin bar ni cikin kunci wa za ta mai gurbin ki ba a iya cire son kiya a zuciya ta ba daɗi kullum tana yi min ɗaci sarauta na gidan sarki ni ko na zama bawanki in babu ke akwai matsala ga zuciya tana huce da zan iya bacewa ma da na bace na zo nan ma inda kike na ke burin na zo gurin mashahidima inda na kai da kawo gaskiya kai daidai sarki in dole ne sai an sayin din wa'annan sababbin artist gwara kawai ka bar musu kamfanin ka duba fa har ƙasan waje neman ka ake yi sai da ka zo ka gama raya kamfanin za su ce kuma za su yi sani ɗin sababbin mawaƙa. Salamu alaikum. Um, da Allah na zo ganin sarki ne ko yana nan? wa zan ce masa. A gaskiya bai san ni ba, sai dai ki ce masa yi bakuwa. Eh farin wata, farin wata, farin wata sha kallo, mai ɗaukaka goda Allah. in haka ba laifi ba. Farin wata, farin wata, farin wata shakalla. baya ganin wanda bai ba ba. Please, don Allah ki taimaka min. Taimako nake nema, ni ma mawaƙiya ce. Da Allah ki lallaba min shi. To shikenan zan gwada. Na gode sosai. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wace ce waccan wata ce ta zo tana neman ka na hana ta ganin ka saboda ba ta da appointment da kai a to ai kenan ta shigo kawai ta shigo fresh <laughs> all right na gode sosai ka samu komai a bayyane da duniya ta shaida ka ne farin wata in ka fito aka ce shakal da bai kamata ba kina ta da hankalin ki ba kwantar da hankalin ki kamata ki saboda da haka ne fa kawai za mu iya cin wannan gasar a'a dai yanzu ya kamata mu yi tunanin abin da ya dace domin sanin kanka ne cewa Diana ba kan wallasa ba ce yadda za mu ci nasara kawai ya kamata mu tattauna a ni ba na tunanin wani abu domin na tabbatar da cewa kin iya waka kuma na san ba za ki ba mu kuya ba fata na dai kawai shine Allah ya bamu nasara ya haka ne yanzu ne kana mu je fara domin na tabbata su ma suna ne suna tattaunawa wani za a ci nasara a kan to ba muke jira ya kamata mu je mu fara don ba ya kamata mu tashi mu je mu fara eh, farin wata farin wata farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah in aka ba laifi ba farin wata farin wata farin wata abin da nake so da mu shine yau ce rana ta ƙarshe za mu gama da hazar idan mun shiga wannan hudu ba na so hankali mai tashi mu kwantar da hankali idan mu kwantar da hankali shine za mu samu abin da muke so ke ke ci wanda zaki waka ke kai shi zai tsaya mana kan biyu ni zan buga mana kiɗa don haka yanzu abin da zai faru za mu yi rahazan don mu ga abin da za mu yi wani farin wata farin wata Allah ba mu sa farin wata farin wata kamar bara ki kina yar talaka zaki ja da ni wajen rera waka a makarantar nan ke baki jin kunya kice kina zaki fito na fito da ni ina tabbatar miki za ku ji kunya daga ki har yan kolan naki kuma sannan ka mu na ƙarshe da ke kin ga wannan ba ajin ki bace ba tsaga ki bace wannan gasar da ke kokarin shiga ki fita daga gasar nan ita ce za ta shiga gasar nan ta ci in ba haka ba wallahi jiki magayi babu wanda ya isa ya hana mu zuwa gurin gasar sannan ina son ka sani namiji sai ya cika namiji yake shiga gasa ya ci ko ya faɗi sannan ka sani rashin jini rashin tsaga wallahi ka ina mun waya ko na ga da Allah baka isa kai kai kai kai kai haka za ku je ku yi mana wajen gasa to wallahi ina tabbatar muku da cewa in haka za ku yi mana za mu je mu ɗebo su kuna so ku bata mana sunan makaranta ne will you leave this place farin wata ɗauki wannan abin ka farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba farin wata farin wata farin wata sha kallo ka kale na ana can ana jira na ne ba na gargaɗe ki ba sai da fa na gaya miki ki janye gasan nan ki ban mata sai da fa na gargaɗe ki kar ki shiga gasan nan saboda ita ba sa'an ki bace amma kika kiji in gaya miki muna nan da ki har sai an gama wannan competition din ba zan baki ki ba Allah ka kale ni kuma wallahi tallahi in kika motsa sai na keta miki haddi to salamu alaikum ɗalibai ba tare da ɓata lokaci ba mun ba wa diana dama ba ta ƙaraso ba saboda haka za mu sanar da wacce ta lashe wannan gasa domin ita za ta walkici wannan makaranta a wannan shekara ba wata bace illa Ha ha ha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zona, zauna. Mm, sa sunana Zara Muhammad kuma mawaƙiya ce. Na zo audition ne kuma ina buƙatar ka zafin wanda ya kai ni gurin domin na san ko ta dalilin ka zan iya cin nasara. Ok, ba damuwa. Za mu taimake ki, amma shi ma za ki taimake mu. Wannan ba damuwa ba ne kuma idan aka wani taimako bayan wannan, to za mu baki support. Ai, ma menene ina bukata idan har zan zama superstar. farin wata ka haskake zuciyar mutane ka rike mabiyan ka dole su faffake kaunar ka a yanar shi kamata mu fara wannan farin wata farin wata farin wata shakan madam Ah, ni yanzu na ji na tunani kuma na yarda zan bi dukkan wani tsarinku. ai to dama na gaya maka amma kai ne baka fahimta ba gashi kuma shirye-shirye ya yi nisa har mun gama haɗa data na mutanen da muke bukata kuma mun rufe karban kowane sabon artist ina da wata mawaƙiya ne kuma ina so a taimaka mata a sata cikin wannan audition din bai kamata mu canza tsarin da muke da shi ba saboda mutane sun mana yawa bai kamata a kawo wasu kuma a ƙara a cikinsu abin da muka shirya shine za mu zaɓi mutum goma a cikin wanda suka yi online audition za mu kira mutum goma gaban su fafata a cikin mutum goma nan za mu cire mutum biyu namiji da na mace ita ma ai mace ce kuma ina ganin ina da karfin gwiwa kan yarinyar nan um, dan dai har sunanta baya cikin wanda suka yi wannan online audition um, sai dai ka yi hankuri bayan da za mu yi da ita yanzu a haka muna da mata fiye da mutane goma sha biyu wanda suka yi wannan online audition to ni zan iya amincewa ko da a ce cikin na wasu lotin ne a bata kai da ya rage maka wata hudu ka bar mu kuma kana so ka kawo ta to ya ka yi da ita ah, zan ƙara sanin contract